بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب الحديث للمريض والعائد باب الحديث للمريض والعائد dama wannan kusan babubbukan ya ware su ne yana bayani akan iyadatul marid gai da mara lafiya to shine sai ce babul hadisi lil marid wal aidi babun halarcin aje gai da mara lafiya ai fira da shi wal'a'idi shi ma ya halasta kuma mara lafiyan shi ma ya yi ma wanda ya zo gaishe shi ya masa fira mun gane babin kenan halaccin ka tattauna da mara lafiya halaccin shi ma mara lafiyan ya maka jawabi ya halasta a musulunci in ka je gaida mara lafiya yanayin jikin nashi ya ba da dama a hira da shi hirar da za ta sa shi abin nan a ji daɗi ya ji daɗi to babu laifi ka حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن أبا بكر بن حازم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم في رافع آه، ابن عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري وانا نمان يمان manyan almajirai تابعيني ne da Umar ibn da da da da da da Abubakar ibn Hazm da Muhammad ibn al-Munkadir to sun je gaida mara lafiya fi nasin min ahli al-masjid tare da wasu mutanen masallacin su an gama sallah aka ce a aiko malamin mu bai da lafiya Umar ibn al-Hakam Umar ibn al-Hakam wannan tabi'i ne akwai su su biyu akwai Umar ibn al-Hakam ibn Rafi' al-ansari kuma ana masa alkunya da abu hafs shine wannan akwai kuma umar bin Hakan hakam bin saubana shi ma al al'ansari kuma ana masa alkunya da abu hafs saboda in baka tantance su ba sai ka sami iskali shi yasa hatta wasu daga cikin magabata waɗanda suka yi rubuce-rubuce akan ma'rifatul rijal abin ya rikice musu al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin a cikin a cikin a cikin tahdhibut tahdhib wancan bin sauban ya fara kawowa domin ai sa'un na ake faɗi kafin ra'un ko wannan Umar ibn al-Hakam kaga sun yi daidai Umar Umar um al-Hakam al-Hakam mun gane sai kuma me sai wancan bin sauban shi kuma wannan bin Rafi kuma dukkaninsu al-Ansari dukkaninsu mutanen Madina ne dukkanin su mutanen Madina ne kuma dukkanin su min al-Aus dukkanin su daga daga Aus suke Ausiyawa ne su ba Hazrajiyawa ba to shi yasa sai Ibn Hajar da yazo a cikin Tahzib Tahzib sai ya ce walaysa bil awwali yace wannan ba shi bane na farko <laughs> mun gane ba shi bane na farko saboda haka sai suka je gaishe shi tabi'i ne babba yayi karatu a wajen manya-manyan sahabbai daga cikin sahabban da ya karatu a wajen su akwai Jabir ibn Abdullah da wasu sahabban ma ba shi kadai ba to suka je gaishe shi qalu duka ƴan masallacin sai suka ce ya aba hafs ya abu hafs kun ga irin alkunyawa irin alkunya sayyidina Umar radiyallahu anhu kusan kusan daga baya duk wanda aka sa mishi Umar sai a rika ce masa Abu Hafs kun ga hatta Umar ibn Abdul Aziz ai Abu Hafs alkunya take na Abu Hafs qala sami qalat yace sami'tu Jabir ibn Abdullah qalu ya Aba Hafs hadithna sai suka ce ya Abu Hafs yi mana hadisi shine ne mara lafiyan ne ko ba mara lafiyan bane shi Umar ibn al-Hakam ibn Rafi' Shi ne ba yi da lafiya aka zo gaishe shi amma kuma yana kwance sai suka ce ya aba hafsin hadithna ya abu hafs ba mu hadisi kaga magana da yake qala sai ya ce musu sami'tu jabir ibn abdullah qala naji sayyiduna jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma yana cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kun ga tsakanin shi da annabi sama mutum nawa mutun ɗaya kawai man ada maghiban duk mutumin da ya je gaida mara lafiya a lokacin da yake kan hanyar khada fi rahmati to yana kukkutsawa ne a cikin rahama Allah da ka tashi daga gidanka zaka je gaida wani mara lafiya to kan kana kan hanyar rahama Allah rahama Allah ko aljanna sakina hatta idza qa'ada istaqarra fiha har idan mutum ya je ya zauna a gidan mara lafiyan ko a ɗakin da mara lafiyan yake to istaqarra fiha ay istaqarra fi rahmati allati khada fiha sai ya zama ya tabbata a cikin take mun gane kun ga ya ba su hadisi kaga an yi fira kenan ya ba su hadisi sannan wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin gaida mara lafiya shi abinda eh, Umar ibn al-Hakam din ya ruwaito mahimmancin gaida mara lafiya da kuma garaɓasa da ladan da ke ciki sannan kuma wannan yana nuna mana yadda magabata ba su wasa da ilimi shi bai da lafiya amma ya iya bada hadisi su kuma sun ga bai da lafiya amma kuma ba su kyale shi ba sai da suka ce ba su hadisin da ya ji daga malamansa sahabbai su kuma sun ji daga malamin su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka masa hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma wanda annabi sama yayi wannan batun. Sai daga wannan yana karfafar mu akan neman ilimi da kuma karatu wannan hadisi hadisi ne sahihi babu man salla inda al-marid babun hukuncin mutumin da yaje gaida mara lafiya kuma kawai sai ya bige ya kama sallah a dakin shi ya halatta ko bai halatta ba ka je ɗakin gaida mara lafiya ka je ɗakin mara lafiya kuma ka kai sallah a ɗakin ya halasta ko bai halasta ba idan ka ji al'imam al-Bukhari ya kawo ta ce man babu man fa'ala kada to kaman mazhabar yana so ka tsaya sosai ka fahimci fiqhun da ke ciki kuma kila akwai ce-ce ku ce a game da mas'ala wasu suna ganin ba za ka yi talla a ɗakin mara lafiya ba saboda me saboda ana tsammanin ya zama kila wajen bai da tsarki ko ba haka bane حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه العالم المكي ɗaya daga cikin manya-manyan malamai tabi'ai na makka ƙala ya ce ajabnu umar ibn safwana haka wannan ita ce siga wacce tafi kyau akwai riwaya ta zo da adani umar ibn safwana a nusakh din ku wasu haka aka sa ko mala albani rahmatullahi alayhi tun kafin sa ma kai mm, as-sayyid al-jilani a cikin fadlullahi samad yake cewa a cikin masu riwayar al-adab al-mufrad babu wani da aka san sunansa Umar ibn Safwan babu amma kuma an san akwai wanda ake ce mishi Abdullah ibn Safwan Abdullah ibn Safwan ibn Umayyah ibn Khalaf wannan wannan Umar Abdullah ibn Safwan din mun gane Abdullah ibn Safwan babban tabi'i ne babban tabi'i ne a cikin a cikin malaman sa hadda sayyidina Umar yayi riwaya a wajen sayyidina Umar kaga ba karami bane ya rasu a zamanin sayyidina Muawiya radiyallahu anhu mutum ne wanda ya kasance mai kyauta mutum ne mai kyauta an ce waya ana tafiya sayyidina Muawiya ya taso daga Sham da shi da mutanansa za su je su yi aikin hajji sai shi wannan Abdullahi ibn Umar din Abdullahi ibn Safwan afwan sai ya zo wucewa kawai sai ya wuce su a kan dokinsa sai ya wuce kamar yanzu misali a ce sarki na tafiya ko gwamna sai ka zo ka wuce ta gaban shi ai laifi ne ko ba cika ka kai ka kai mishi overtaking to sai ya zo shi ma ma sai na muawiya obatakin ya wuce shi sai mutanen sham suka fasata suka ce wai wannan yake wuce amirul mu'minina shi dai sayyidina muawiya bai ce musu komai ba ashe sauri yake riga su zuwa makka yana zuwa shi kenan kawai ya shirya musu abubuwa mutum ne sahihi mai yawan kyauta yana zuwa kawai ya tanaji tumakai guda dubu biyu ya ce duk a yanka su tumakai guda dubu biyu tinkiya tinkiya da raguna raguna guda dubu biyu ya ce duk a yanka su aka yanka kawai aka gaggashe aka yi ta kawo su aka ce gashi ziyafatan li amiril mu'minin sai mutanen sham suka tambaya suka ce man hada man hadal arabi sakhiyu su wannan wani irin mutum ne balaraban kauye mai kyauta haka Aka ce musu ai abdullahi ibn safwan ne shikenan sai suka janye wancan hushin da suka yi domin yanzu za ta cina ba. suka janye wancan hushin da suka yi na an wuce sayyidina muawiya radiyallahu anhu a abin nan a tafiya to shine shine shine ibn safwan din so da kan kaulin da aka ce عاد ابن عمر ابن صفوان ابن صفوان عبد الله ابن صفوان كينم شيني مفعول به عاد ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ياجي يا جيدا ابن صفوان أي عبد الله ابن صفوان ياجي يا جيدا عبد الله بن صفوان فحضرت الصلاة شكينا شي لوقت صلى فصلى بهم ابن عمر ركعتين sai Abdullahi bin Umar ya musu raka'a biyu wa qala inna safrun da aka gama sallah ce ce mu matafiya ne me kenan atimmu salatu, ku ku cika sallar ku hmm? kaga nan ya halasta matafiyi ya ja wanda yake zaune a gida sallah bayan wancan fikihun da ake so a karantar da mu na cewa halaccin yin sallah a ɗakin mara lafiya in an zo gaida shi ai sallah a ɗakinsa za a yi a wajen gida a tsakar gida za a yi a ɗakin asibiti ne za a yi ya halasta a yi in an tabbatar da ɗakin na da tsarki babu wata damuwar da ke dama wal aslu fi miyahi na tahara wal ardi was bi wal hijara so da al ardu kulluha tahuru gabaki ɗayan ƙasa mai tsarki ce illa masu min ha. sai abin da aka ware aka ce banda shi banda kaza banda kaza banda kaza kenan ya halarsa a je da mara lafiya ai sallah a wajensa sannan kuma matafiya ya halarsa su zama sune limamai su kuma mazaunan gida su zama mamu liman matafiyi sai raka'a biyu a sallar da ake yin ta raka'a hudu in ya gama ya ce inna safrun aw inna qaumun safrun mu matafiya ne lafazin safrun Shi ne jam'i ne na musafir a ghairil kiyas. musafir ƙwara ɗaya, safrun matafiya da yawa makin ka ce musafirun sai ka ce safrun kawai amma ba a ce mu matafi safiru ba a cewa safiru domin fi'ilinsa ba a gina shi a ce fulanin safara sai dai da hausa ko da hausa kenan ka ce ka ce fulanin safara wane safara ko shi kenan amma dai da laraci fulanun safara aw safara fulanun amma masdarin sa ismul masdar ne sai a ce ne as-safaru as-safaru ay mafa'un fatha matafiya kuma da yawa sai a ce musu safrun a wannan jam'in in an ga dama kuma ay jam'in sa alal qiyas a ce musafiruna mun gane so da ka safrun ay inna safrun ay inna musafirun mu matafiya ne idan atimmu salatakum antum ahlu al-hadri ku da kuke zaune a gida ku cika sallah to kaga shine wannan so daga ya halarta a jege da mara lafiya ai sallah sannan wannan yana nuna muhimmancin sallah mara lafiya a rika ce mishi ya sallah ka a kyale shi in kana jinya haƙƙin mara lafiya ne akan ka ka rika ce masa wani kai sallah lokacin sallah ya kace masa ya sallah in wani abu kaɗan fita ciwowa ka tambaye shi kayi sallah sannan ka tanada masa waje abubuwan da zai sallar da su in ruwa ne in ma abin taimama ne ka tanadan masa babu iyadatil mushriki babin ya halatta a je a gaida mushriki mutum bai da lafiya makwabcinka ne kafiri ne ya halatta ka je ka gaishe shi yana cikin abin da aka umarce ka kai masa yana ɗaya daga cikin an tabar ruhu mu tuksitu ilaihi eh, yana cin adalcin da aka ce mu musu akwai bambanci tsakanin albirru da alqist da almawaddatu almawadda la tahsulu illa lil mu'mini ba a yin ta ba ta samuwa sai ga mummuni amma albirru wal albirru wal to wannan ana ma wanda ba musulmi ba la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna yuhibbul muqsitin Allah ya ba mu dama mu musu wannan ba su da lafiya mu je mu gaishe su sannan kuma in muka je mu amfani da wannan damar mu musu tallan musulunci ba abin da za ka yi makafiri na kyauta fiye da ka masa kyautar musulunci duk kirkinsa ka gayyace shi ya musulunta haddathana sulaiman ibn har qala haddathana hammad ibn zaid an thabit an anas radiyallahu anhu anna gulaman min al yahud kana yakhdumu an nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle wani ba yahude yaro ba yahude ya kasance yana ma annisu mahidima shikenan fa mariba sai wannan yaron matashin ba yahude ko bawan ba yahudan shikenan sai ya zo ko mai hidimar duk lafazin gulam na dauka sai rashin lafiya fa atahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu sai manzon sama ya tafi domin ya je gaishe shi kun ga shi kenan ko manzon sama ya je gaishe shi shikenan sannan nan ashe ya halasta a kirawa ya halasta a kira yahuda da mushrikai ga gashi nan ai kalli babun cewa babu iyadati al mushriki lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tihum albayyina duk da nan an fada ahli alkitab kuma aka fada almushrikun amma ana ce shi yasa ibnu umar yace shi ma ra'aitu ahadan ashraka mimman yaqul inna allaha thalithu salatatu thalithu salatati shi bai ga wanda za a ce ya fi shirka fiye da mutumin da zai ce Allah ne na uku uku ba mun gane to amma suna da bambanci na hukunci a babu tasmiya ya halarta a ce musu haka amma suna da wasu hukunce hukunce da suka keɓanta da su kai tsaye zaka ci yankan bayahude zaka ci yankan kirista amma kuma ba zaka ci yankan mushriki ba ko ba za ba za a ci ba sannan kafiri yana bayahude da da kirista suna da wasu hukunce hukuncen da suka keɓanta da da su ana auren matansu ko amma ba auren matan me wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu to amma can fa an halatta mana mu matansu to annabi sama ya je gaishe shi fa qa'ada inda ra'sihi sai manzo ya zauna daidai inda kan wannan yaro matashi bai hude yake faƙala ya ce aslim ya ce musulunta mana kalli lafazin aslim musulunta mana fa nazara ila abi sai wannan yaro ya kalli baban shi yana neman izini wa huwa inda ra'sihi shi ma baban na kan shi fa qala lahu sai ya ce ati abul qasim sallallahu alaihi wasallam ma abul qasim biyayya ka bi shi kaida da abin da ya faɗa maka wannan sallallahu alaihi wasallam din fa ba shi ya faɗe ta ba ko shi ya faɗi ba shi ko na ku ba sa sallallahu alaihi wasallam ba to ba shi ya ce sallallahu alaihi wasallam ba ya ce to azi abul qasim to <laughs> mu musulmai mu ladabi mun za mu faɗi sunan manzon mu da muka yadda da shi sai mun yi masa salati haka sauran annabawa duka mun yadda da su la nufarriqu baina ahadin min rusuli fa aslama kawai sai yaro ya musulunta ku jira na min Allah فخرج النبي صلى الله عليه وسلم annabi sama ya fito huwa ya kulu alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tsamar da wannan yaro daga wuta kun ga hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhuluha wannan me yanzu ne musulunta kawai shi ce shi yasa ƙauyanci ne wani ya zo wai kana ɗalibin ilimi wani ya zo ya ce maka wai zai musulunta wai ka ce ka kai shi wajen wani malami kalma fa shahada idan aka yi rashin sa'a ya ce zai shi kenan kawai sai baka ce mishi sai ka ce ku tafi wajen wani malami ana zuwa shi kenan mota ta kaɗe shi ga da damuwa ko kuma irin masu sa lokacin nan su ce za su musulunta amma sai kaka ta yi kai sauri ka san yadda za ka yi musu dabara kafin kakar ta zo su musulunta ai musu dabara kuna zuwa ba kuna zuwa da awa kauyuka za ku ga irin wannan sai mutum ya ce zai musulunta amma sai kaka shi zai musulunta amma sai kaka sai da kaka zai musulunta sai ya girbi sannan zai musulunta to a san yadda za a lallashe shi a jawo shi a jiki har a soyar masa da shiga musulunci ne musulunta kafin kakar ta yi domin yana da tabbas ɗin kakar ta zo ba da tabbas ko ya ce sai nan da sati ɗaya ko ya ce sai nan da sati biyu idan kana da wani abu da kake tsammanin ya faru ne bayan musulunta to laƙana masa kalmar shahada sai ku taho malamin da kake son ya zo wajen shi ka gabatar da shi ko in wata ƙungiya ce kake son ka gabatar da shi a wajen shi eh, shi yasa hatta masu zuwa sisi sun musulunta a masallaci nan nan kamata a ba su kalmar shahada kafin su iso masallacin ba sai sun zo gaban malam ba sai a zo tun da dai so ake a gabatar da su kuma idan an gama tafsiri za a kirga a ce adadin mutane kaza suka musulunta a ji a rediyo to kaga sai a sun musuluntan sai su sai su zo gaban malam mai tafsiri sai malam mai tafsiri ya ƙara musu bayanin musulunci amma dama kafin su shigo an laƙana musu kalmar shahada sun musulunta domin daga wannan laƙana musu kalmar shahada cewa za su zo din komai zai iya faruwa akwai tsallaka titi in ma ba tsallaka titi haka nan Allah na iya hukuncinsa su faɗi su mutu to shi kenan sai a ji ana ina za a saka da su ko ko niyyatul mu'min khairun min amalihi shi nan niyyatul kafiri ne hadisin ma da'ifi ne jiddan kuma niyatul mu'min khairun min amali hadisi ne da bai inganta ba shi kanshi mu'minin niyatuhu la takunu khairan min amali a hadisi ba hadisin da ya tabbatar hadisin bai inganta ba to shi kafiri ne yazo lahu niyatul islami to niyatul kafir khairun min amalihi shi ma kenan su da ka bashi kalmar shahada sannan ina wannan bayanin ne hakan ta kan faru ina jin ba a fi sati biyu ba haka ta faru da ni wani ya kira ni ya ce min ga wani a bakin kasuwa ya zo wajen su ya ce zai musulunta za su zo wajena sai na ce a'a me za ku zo ku yi a wajena eh akwai abin da zamu zo me nace kun bashi kalmar shahada ne wa a'a sai ya zo wajena nace ka gaggauta bashi kalmar shahada inda kake nan in ka ba shi zo min a matsayin musulmi inda abin da zan bai sai in masa to shine ya lakkana masa kalmar shahada suka biya musulunta ya taho sannan ya zo ya faɗi kukan da yake da shi to wallahu alam da haka mu fahimci waɗannan abubuwan ba ababen wasa bane mutum ya zo zai musulunta gaggawa ake a musuluntar da shi Allah ya taimake mu Allah ƙara wa musulunci ƙarfi